رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد لم تشدر في نأري ستين دشدا أتكن كراتمو نا عبدة الأحكام نا الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الجماعيني رحمة الله عليه آه يو منترك وتر رجب هجرة تدبود تريه دود تقص فوق ايه تو كالندا ميتر ايه نعم يو تقص ga watan rajab hijira ta 1443 wadda ta yi daidai da goma ga watan biyu shekara dubu biyu da ashirin da biyu ta miladiya za mu tashi babi na hamsin da shida a cikin wannan littafi a umdatul da albarka a cikin kitabun buyo shine babu shuruqi fil bay' babin sharuɗa a cikin ciniki hadisi na 290 na'am صلى الله عليه وسلم قال المصنف رحمه الله تعالى باب في الكريم عن عائشه رضي الله عنها قالت جاءت في ليله فقالت ثلاثه اهل على شعواتهم في كل عهد مقيم فاعيد na'am ce babu shuruti fil babin sharaɗa a cikin ciniki wato kafa sharaɗi a cikin ciniki wannan babu yana da muhimmanci yanda yake bance shi kuma zai ambaci hadisai guda uku a shi sha'anin sharaɗi a cikin ciniki ta hanyar da mutum zai samu manufarsa a cikin ciniki ya samu manufarsa da watakila cinikin ba zai tabbatar masa da wannan ba kulla cinikin ba zai tabbatar masa da abin da yake nufi ba to amma in ya kawo sharaɗi ya gitta to sai ya iya kaiwa ya zuwa ga wannan sharaɗi to wannan matsala ce wadda take saɓani ya yi yawa tsakanin malamai da gasken gaske kuma kamar inda shekul islam ibn taimiyya ya yi ishara cewar wato mazhabar da tafi kowace yalwa wajen ba ma sharafi aiki da kuma amfani da shi wajen samun mutane su cimma bukatunsu a cikin mu'amalar ciniki ita ce mazhabar imam ahmad ibn hanbal bayan ita kuma sai mazhabar malik rahmatullahi alai wanda kuma suka fi tsanantawa su ne mazhabar imam abu hanifa da al'imamu shafi'i a ibn taymiya a cikin al-uqud yayi tahlili na mazhabobin nan akan wato yadda ta hanyar sharadi ake cimma manufofi masu yawa wanda ya fi kowanne takurawa su ne mazhabar imam abu hanifa da imam shafi wanda kuma suka fi yadda da sharaɗi su ne malik da ahmad amma shi kansa malik rahmatullahi a waɗansu babukan Imam ahmad ya fi shi imam ahmad ya fi shi aiki da sharadi da yanzu kaga imam ahmad idan mutum ya yi sharadi wajen aure idan matar mutum ta yi masa sharadi cewar idan ya aure ba zai mata kishiya ba a wajen imam ahmad tana da wannan sharadin dole ya cika mata idan ya yi mata kishiya tana da zaɓin ta saki kanta tana da zaɓin ta saki kanta da sharadi Eh, tunda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ahaqqa inna ahaqqa mastawfaytum bihi min shurut mastahlaltum bihinna al-furuj sharadin da fi kowanne cancanta ku cika shi shine sharadin da kuka halatta wato auratayya tsakaninku da mata saura ka duk sharadin da aka gidda sai an cika shi shi ko malik rahmatullahi alaihi sai ya ɗauki wannan bisa wannan hadisin na barira cewa wannan sharaɗi ne baya cikin littafin Allah da haka ya karɓa ya ce ya yarda daga an yi daga ya zo ya mata kishiya ta ce to shi kenan ga sharaɗi na sai ya ce kullu sharɗin laysa fi kitabillahi fa huwa batil sai a watsar da shi <laughs> to imamu ahmad ya fi wasa'awa a babin sharaɗi da karɓar su to kuma gaskiya wato sharuɗa hanya ce wadda yake da baibayin da aka da baibayin da kulla alkawarin mu'amala yake sanya ma mutum an buɗe wa mutum wata hanya ne da zai ɗan samu ya numfasa hanya ce to saboda haka babi ne wanda yake da muhimmanci a babin ciniki da kuma babin aure to sai ya fara da wannan hadisin hadisin farko hadisin Aisha yace an Aisha ta radiyallahu anha daga Aisha ummul mu'minin Allah ya dade ita qalat tace ja'atni barira barira ta zo min faƙalat ta ce ka tabtu ahali ala a na yi kitaba wato na yi alkawarin sayan yancin kaina daga wajen iyayen gidana su ne ma'anar ahali a nan iyayen gida wato cikin da ita baiwa ce ƙarƙashinsu a tis'i a kan ƙoƙiya tara ƙoƙiya kowace ɗaya ta ce dirhami arba'in saboda haka uqiya tara ta zamanto dirhami 360 dirhami 360 kusan ninki biyu na nisabin zakka fi kulli amin uqiya a kowace shekara zan biya su uqiya wato uqiya guda daya uqiya ma'aunin wato kudin azurfa ne fa'aini ni na haka ki taimake ni ita barira ta ce ma Aisha faƙultu aisha sai ta ce sai na ce in ahabba ahluki an a'uddaha lahum wa yakuna wala'uki li fa'alta idan iyayen gidanki suna so in kirga musu wannan kudin in kirga musu in ba su wa yakuna wala ukili amma wato walicinki wato wanda ya yi miki ni'imar yanci ni ne fa'altu to zan yi alwala shine kai ma mutum ni'imar cewa kai ka yanta shi za mu ga duk bayaninsa a cikin sharhin hadisi fa zahabat bariratu ila ahliha sai barira ta sai zuwa ga iyayen gidanta fa qalat lahum sai ta gaya musu wato ta gaya musu abin da Aisha ta ce mata fa abau alaiha sai suka ki mata sai suka ki a gare ta suka ki a kanta fa ja'at min indihim sai ta zo daga wajen su wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jalib alhali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune ta sifanta halin da ta same shi Aisha ta tuna tana ba da kissar ta tuna gashi annabi sallallahu alaihi wasallam yana wajen fa qalat sai tace inni aradtu zalika alaihi ni na bijirar da wannan a gare su inji barira na bijirar da wannan a gare su fa abau illa an yakuna illa an yakuna lahum alwala sai suka ki sai dai wannan wato walicin wannan haƙƙin na a zamanto wanda suke ni'imar 'yantawar yana kansu su ne za su samu wannan wato su sayar da ita a wato su sayar da ita ga aisha amma kuma ya zamanto kamar su ne suka 'yantar da ita فأخبرت عائشة النبي رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم sai aisha radiyallahu anha sai ta ba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari faqal sai yace khudiha ki karbe ta washtariti lahum alwala ki sharɗanta musu cewa alwala wannan ni'imar ta yantarwar naki ne haƙƙin wannan naki ne fa innamal wala'u liman a'aka domin wannan matsayi na wato yantarwa wato na mutum ya zamanto ne maulal a'la maula na sama ga wanda ya yantar ne fa fa'alat aisha fi aisha fi haka thumma qama an sallallahu alaihi wasallam fi nas sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙe a cikin mutane ma'ana ya hudu ba fa hamidallaha wa afna alaihi yayi yabo ga Allah ya kira ban girma a gare shi Sun qala sannan yace amma ba'd to bayan wannan ma balu rijalin yashtarituna shurutan laysat fi kitabillah me ya samu mutane me labarin waɗansu mutane da suke gitta sharuɗa da ba sa cikin littafin Allah ma kana min sharɗin laisa fi kitabillah ba dukkan wani sharaɗi da ya kasance ba a cikin littafin Allah ba fa huwa batil wannan sharaɗi ɓatacce ne wa in kana mi aka sharɗin ko da sharaɗi ɗari ne fa qada'ullahi ahaq hukuncin Allah ne mafi shi yafi cancanta ne mafi daidai wa shartuhu awsaq sharadin Allah shine mafi aminci fa innamal wala'u liman a'tad wala'i ga wanda ya yantar ne wannan hadisi hadisi ne mai girman gaske mai yawan hukunce hukunce da ƙa'idodi da fa'idodi da abubuwa waɗanda suke ba za ka same su ba sai a cikinsa manyan malamai sun haɗu wajen ƙididdiga wato fa'idojin wannan hadisi da ladabai da suka nuna kuma suka mai da hankali akan wannan hadisin kamar ibn jarir a tabari da ibn khuzaima imamul a'imma ibn jarir ma ya keɓance littafi akan wannan hadisin ibn al ya ce za mu ambata abubuwa na abubuwan da malamai suka faɗa akan wannan hadisin masalan imamul bukhari da ya tashi ambatan wannan hadisin kusan ya ambace shi a cikin babi ya ambace shi a kitabu sala yana da alaka da sallah babin wanda ya ambaci saye da sayarwa akan mimbari <laughs> ya ambaci yin ciniki akan mimbari wato mai hukuncinsa shi kuma abin da ya dauka kenan a kitabu sala ya ambace shi a kitabu zaka idan aka bayar da sadaka ga maulan matar daga maula na matan annabi sallallahu alaihi wasallam wato baran matan annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka yi masa sadaka me hukuncin wannan sadakar kaga a kitabul zakaya kuma ya ambace shi a kitabul buyu shi a cikin inda muke kenan na ciniki wanda ya kafa sharadi sharadin da bai halatta ba a cikin ciniki ya ambace shi a cikin kitabu shuru wanda ya kafa sharaɗi a cikin abin da ya danganci 'yantar da bawa ya ambace shi a cikin kitabul mukatab shi asalin abin mukatab din ya ambace shi a kitabul id wajen yantarwa ya ambace shi a kitabun nikah saboda shi ita kanta barira mijinta bawa ne da da ta yantu sai ta sake shi yana bin ta kwararo kwararo yana kuka don Allah ke bin kome tana cewa ba ta da bukata <laughs> saboda haka ya ambace shi a kitabul Nika ya ambace shi a kitabul talaq kitabul talaq saki cewa idan mutum ya saki idan idan baiwa wato aka ce ta yantu idan baiwa ta yantu to wannan kuma mijinta bawa ne wannan saki ne wannan warwarewar wato igiyar aure ce ta ga munasabarsa da kitabul talaq ya ambace shi a kitabul at'ima wajen hukuncin wanda aka ba shi abinci kuma ya yi kyauta da abincin ya ambace shi a kitabul hiba mm, littafin a wajen hukuncin kyauta ya ambace shi a kitabul aimani wan nuzur wajen rantsuwa domin ya ce idan mutum ya yi kafarar 'yantar da bawa shin wannan kafarar za ta tabbatar da wala'i gare shi ko ba za ta tabbatar da wala'i ba sannan ya ambace shi a kitabul fara'id na rabon gado waje kusan 24 imam bukhari ya ambaci wannan hadisi to hadisi ne da aisha radiyallahu anha ta ruwaito duk da yake imam muslim ya ambaci riwayar ibn umar da ita ma ya fara babin kuma ya kare da hadisin abi huraira a tsakankani ya sanya riwayoyin hadisin aisha radiyallahu anha saboda da abu huraira da ibn umar duk sun ruwaito wannan sunnar amma ba kamar yadda Aisha radiyallahu anha ta ruwaito ta bane ita ce sahibatul qissa gare ta qissar ta faru ita kuma Aisha almajiran ta suka ruwaito wannan qissar mashhuri daga ciki shine Urwatu bin Zubair Urwatu bin Zubair kuma wannan riwayar da shi Sheikh Abdul Imam Abdul Ghani ya ambata ita ce riwayar Hisham ibn Urwa daga Urwa babansa daga Aisha ita ce riwayar malik a cikin bukhari malik daga hisham ibn urwa daga babansa daga aisha wannan ita ce sigar hadisin malik kuma ya haka take a cikin almuwatta kuma ita ce sigar riwayar da muslim shi ma ya ruwaito ta amma ba daga hadisin malik ba sai ruwaito ta daga hadisin abu usama hamad ibn usama daga hisham ibn urwa daga urwa daga aisha haka zalika urwa az-zuhri ya ruwaito daga gare shi haka zalika wannan hadisin al-qasim ibn abdurrahman ibn muhammad ibn abubakar bakr siddiq ya ruwaito daga aisha eh. <laughs> haka zalika amra amra binta abdurrahman babbar almajira aisha al-ansariya ita ma ta ruwaito ita ce ma hadisin ta nema Imam Bukhari ya fara kawowa na kissar na kissar Barira wanda mun karanta shi a cikin Bukhari a cikin Kitabus Sala haka zalika Al-Aswad ibn Yazid An-Nakhai shi ma ya ruwaito wannan hadisin daga Aisha saboda haka hadisi ne da ya shahara daga Aisha ummul mu'minin zamu bi sharhin Ibn al-Mulaqqi a yanda ya kawo shi da masail din da ya kawo wataƙila zai fi sauƙi bisa mu mayar da abin kamar mu ɗauki masail ɗin mu ɗauki masail ɗin da suke ciki tun da masail ɗin suna da yawan Allah ya taimake mu samu mu gama a cikin wannan lokacin kuma Allah ya ba mu fahimta na farko ita barira barira wannan hadisin da shi aka santa da shi da shi aka santa da shi amma ta tabbata sahabiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunanta an ɗauke shi daga daga albarbar wato furan bishiyar arak an san bishiyar arak aiko wadda ake aswaki E, e, to bishiyar tana da fure to furanta ne ake ce ma barbar saboda aka barira daga wannan furen ne aka dauke shi kuma sun ce daga albirru ne saboda aka barira fa'ilatun min albirri bi ma'ana almabrura wato wadda aka maida ta nagartarta ko kuma bi ma'ana wato albarra mai yin nagarta kamar yadda za ka ce rahima daga ka ce rahima bi ma'ana rahima wato mai nagarta ku yanga ce ta al'amsar kamar yadda aka ruwaito a cikin waɗansu daga cikin riwayoyin wannan hadisin na aisha radiyallahu anha riwayar in yi ba riwayar yunus ibn yazid al'aili a cikin sahih muslim daga az-zuhri daga urwa a cikin tasa riwayar ya ce wato kanar li'unatin min al'amsar ta kasance ku yanga ta waɗansu mutane daga cikin al'amsar eh, ta ce ka ahali ka ahali ma'ana na yi kitaba ga ga dangina alkitaba asalin ma'anar kitaba shine wato ne akadi wato kulla mu'amala ta inci ga bawa a maimakon kuɗi wanda zai biya ubangidansa zuwa wani lokaci wanda zai gitta masa to saboda maslahar kowanne daga cikinsu sai aka ɗauke sai aka kasance ana rubutawa shi sa aka ce mata wato wato almukataba shine kaga katabtu fa'altu to masdarin fa'ala shine mufa'ala saboda ka katabtu mukatabatan wa kitabatan wato mun yi rubuce rubuceceniya da juna duk da yake daga rubutu wannan rubutun da ake yi don saboda saboda yawanci muddata tana tsawo kar halin ajali ya zo shi ne ake rubutawa tunda kaga mu'amalar bashi Allah jalla wa'ala ya ce a rubuta to ballantana wannan mu'amalar ta yanci da mutum da bawa zai sai yancin kansa to shi yasa ake rubuta ta to daga nan ne aka samu alkitaba shine Allah ya ambace ta a cikin alkur'ani wallazina yabtaguna alkitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira wannan wato Allah madaukakin sarki yace masu neman yanci ta hanyar su biya wani abu daga cikin bayinku to ku rubuta musu wannan akadin na cewa za ku ba su yanci idan suka biya in alimtum fihim khaira in kun san alheri a cikinsu kaga yanda wato musulunci Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni da a yi kitaba saboda manufar musulunci na samar da yanci manufar musulunci na samar da yanci idan bawa ya nemi a yanta shi cewa zai yi aiki don a yanta shi to ku ba shi dama saboda ya dace da manufar musulunci ta a yanta bayi ba so ake a zauna a cikin bauta ba shi yasa sai ya ba da dama idan bawa ya nemi a yanta shi to a ba shi dama shi yasa ma Sai na Umar ibn al-Khattab shi ya ɗauki wannan umarnin akan wajabci cewa wajibi ne in kana da bawa ya nemi ya nemi fanshi kansa to wajibi ne ka bashi wannan damar amma jumhurin malamai sun ce mustahabbi ne kamar yadda yake mazahibul arba'a amma mazhabar Malik kuma ita ce tarjihin ibn jarir afwan mazhabar umar ibn al-khattab da ibn abbas shine wajibi ne in bawa ya nemi kitaba ka bashi saboda yadda musulunci yake son ya samar da yanci a daina bauta amma kun ga abin da ya sa na ɗanyi wannan talikin don saboda wannan abin da Allah ta'ala ce in alimtum fihim khaira in kun san alkhairi a tare da su saboda wajabcin tsara dukiya sai Allah ya kayyade ba kawai dan mutum dan bawa ya zo ya nemi a bashi yanci ba sai kawai ku bashi ko da dukiyarku ku za su salwanta yace sai kun san alheri tare da shi wato in kun san yana da niyyar yayi ne domin yancin ba so yake ya samu hanyar da zai gudu ba ya zama to dukiyar ku ta salwanta ku zo kuna ganin kan cewa Allah wato ya sanya hanyar da dukiyar ku za ta rinka salwanta ita ku shari'ar Allah shari'a ce mai adalci duk da burin musulunci na samar da yanci ga mutane to amma ko musulunci ya tabbatar da wato haƙƙin mutum da dukiyarsa ba za a ce dukiya haƙƙin Allah ba ce haƙƙin kowa ce haƙƙin hukuma ce saboda haka maslahar da ake nema za a samu ko da ya kai mutum zai rasa dukiyarsa a'a musulunci ya yadda da wato dukiyar wato ikon mutum akan dukiyarsa ba za a zo a tilasta maka a fitar da dukiyarka daga hannunka ba gaira ba dalili shi yasa sai Allah ya kayyade ce in alimtum fihim khaira idan kun san alheri tare da su to wannan shine ma'ana alkitaba to yawanci kamar yadda muka ce an dauke ta daga rubuta wannan contragin da ake yi wannan su kuma suka ce alkitaba daga al-ilzam ne lizimtawa kamar kowanne daga cikin su wato ya lizimta ma dan uwansa kanat alal inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta kitaban ay ilzaman kitab Allah alaikum wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum ai ilzamullahi alaikum ma'anar kitab ai farilla da lizimtawa wato kamar kowanne daga cikin bawan da kuma ubangidan nasa ya lizimta ma kansa da wannan alkawarin da aka yi da wannan kullalliyar kwantiragin da aka yi na zai cika janibinsa na haƙƙi ubangida ya lizimta ma kansa cewar zai ba mu bawa yanci yanci idan ya biya shi saboda haka ko da ya mutu ‘ya'yansa ba za su zo su warware wannan ba don ya lizinta ma kansa saboda haka za su yi gadon wannan aikin da yake kansa shi kuma bawa ya lizinta ma kansa cewa zai biya ubangidansa wannan kudi saboda haka aka kira ta kitaba aka kira ta kitaba shi yasa nema a cikin tafin fiƙihu ake a babul kitaba ko kuma babul mukatab katabtu ahali tace ahali al ahl abinda ake nufi anan shine as-sadatu wal mullat wato iyayen gida mamallaka wanda suka mallaki bawa su take nufi anan su take nufi da al a ala tis tis'i e awaqin ko tis'i awaqin akan uqiya tara tis'a ko tis'i tis'i me ba tis'a ba ba tis'a ci ba eh saboda ala saboda ala aka ce in babu ala sai a ce tis'a me sa aka ce tis'i ba a ce tis'a ba na'am eh harfu jar'a wannan sarf ne ba na hau bane Hmm? an ce tif'i ba a ce tif'a ba saboda awaƙin jam'in uƙiya ne uƙiya ta mace ce a ƙirgar larabci daga uku zuwa goma idan ta mace ce ba za ka sa mata ta ba hmm? ba za ka sa mata ta ba sai ka ce salatu awaƙin hmm? sai kamar yadda za ka ce salatu banatin ba za ka ce salasatu ba salasatun bitta'i kullil ashara fi jam'i ma ahaduhu mudhakkara fi diddi jarrib daga uku har zuwa ashara bitta'i to da ta zaka ce fi jam'i ma ahaduhu mudhakkara a cikin jam'in abinda ɗaiɗaikunsa yake namiji sai ka ce salasatu rijalin ba za ka ce salatu rijalin ba kaga ka mai da maza a nan sun zamanto mata ka musu ta marbuta ka ce arba'atu aqlami <laughs> amma nan da yake uqiya mace ce sai aka ce tis'u awaqin ba a ce tis'atu awaqin ba malam gali kai ka janyo wannan <laughs> kai ne ka janyo dan sai ji kamar ka ce tis'a to da kace tis'a sai ce to akwai wanda suke ganin tis'a ne kenan <laughs> na'am to a kan ukiya tara kamar yadda muka ce ukiya kowace ukiya dirhami arba'in dirhami arba'in shi ne kudin a kudi da suke a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam kudi jinsi biyu ne dananir wa darahim addinar shine kudin da ake bugawa a wajen kirista na rumu musulmi ba su da kuɗi ba su soma buga kuɗi ba sai lokacin alwalid ibn abdul malik wajen shekara saba'in bayan bayan hijira sannan musulmi suka fara buga kuɗi amma kafin nan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuɗin rumawa da kuɗin farisawa ake amfani kuɗin rumawa shine dinar na dinari kuɗin farisawa shine dirham na azurfa na azurfa to dirhami guda ɗaya a dirhami guda ɗaya shine nauyin a kwayar alkama guda hamsin da biyar da kashi biyu cikin biyar na kwaya guda ɗaya <laughs> eh, haka suka auna kamar yadda dinare guda ɗaya nauyinsa shi kuma shi ne nauyin kwayar alkama guda saba'in da biyu to ne a cikin lissafi shi ne ake gane nauyinsa yanzu da gram da kamar malaman zakka suke to almuhim Al-huqqiyya al'uqiyya shine dirhami guda 40 wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace laysa fi ma duna khamsi awaqin min alwariqi sadaqa babu zakka akan abin da yake koma bayan ukiya biyar na azurfa ukiya biyar dirhami 200 kenan nan kowace ukiya dirhami 40 to sabuwar haka ukiya tara dirhami nawa kenan 360 360 to dirhami 360 shine aka sanya mata ta sami yancin kanta nisabin zakka dirhami 200 kaga an sa mata kusan nisabin zakka ninki biyu abin da ya rage a cikin nisabin ninki biyu shine dirhami dirhami 40 abin da ya rage kenan to abin da suka rubuta mata kenan fi kulli fi kulli amin uqiya ko haka yace a kowace shekara ta biya uqiya guda daya al'adar kitaba ana yin ta ne munajjaman abu da ake nufi da munajjaman ai da fitowar tauraro don yadda suke lissafin suna yin lissafin ne da bayyana tauraro sai suka sai su ce alal misali duk lokacin da tauraron surayya ya bayyana to lokacin biyan bashi yayi lokacin zaka cika mu inda su a lokacin babu kalanda babu january february march april da sauransu kuma saboda in aka ce na watan in aka ɗauki watannin a muharram safar watannin sama na tafiyar wata shi yana cancanjawa yana cancanjawa shi kuwa na tafiyar rana baya canjawa in aka ce lokacin sanyi lokacin sanyi ba zai canza ba amma rajab zai iya zamantowa cikin sanyi wani rajab din ya zo sai ya zamanto cikin zafi to saboda haka suke amfani da buhurun nujum shi yasa ake kiranta at-tanjim at-tanjim ba na ilimin sauran taurari ba at-tanjim wato a kasashi shekara shekara ko kuma fatara fatara shiyasa yasa sukan ce diyar mutum idan mutum yayi kisan kai diyar da zai biya sai wato ana yin ta salasat wato tunajjam salasatu salatu ana kasa ta kashi uku wato shekara shekara uku ake biyan ta tun a jahiliya kuma da musulunci ma ya zo ya tabbatar da shi to tanjimin yadda aka yadda a ittifaƙin da barira ta yi a cikin kitaba ɗin shine abu guda biyu na farko kuɗin shine tis'a awati na biyu muddar cewar duk shekara za ta biya ukiya saboda haka shekara nawa ta ɗauka kenan shekara tara cikin shekara tara za ta sami ta cikin shekara tara za ta sami yancinta a wata riwayar ta zo a riwayar lai ibn sa'ad daga zuhuri daga urwa daga aisha sai ta zo alaiha hamsu a awaqin nujjimet alaiha fi hamsu sinin wato ukiya biyar da aka kasa ta a cikin shekara biyar gare ta to wannan a an rinjayar da riwayar tara ɗin a bisa riwayar biyar duk da waɗansu sun yi ƙoƙarin su kawo jam'i tsakaninsu ta hanya wadda take a shi kansa jam'in zai sanya wato a shi kansa yin jam'in zai sanya wato zai shiga zai tayar da wata da wani rikicin kuma saboda haka tarji shi yasa shi kansa imam buhari da ya tashi kawo ta sai ya kawo ta da sigar ta'aliq don ya fitar da ita daga sharaɗinta saboda wannan sabanin da aka samu a riwayar allai tana cikin bukhari amma mu'allakan ya kawo ta mu'allakan eh, bisigati ta'liq to <clears throat> sai matsala ta biyu shine ita ce a shine shin wanda aka yi masa kitaba bawa da aka yi masa kitaba ya halatta a sayar da shi ko bai halatta ba mutum yana da bawa ya yi alkawarin ya yi kwantiragi da shi na ba shi yancin kansa in ya biya shi kudi kamar dai na barira kaga an yi mata kitaba ko to ya halatta wanda aka yi masa kitaba a shi bawan a sayar da shi shi kansa bawan <laughs> eh shi mai a'a yo ai bai wa zai sai da shi na waye zuwa eh amma nasa ne ko ba nasa bane ya biya balantana ya fita daga mulkinsa na'am wato kar a warware kitabar eh kar a warware kitabar ya kare gaba da sharaɗin eh Eh. Eh. wato wannan dai matsala ce kun ga ku tsaya mu ko da yake dai abin da samun lokacin nake wannan tambayar dan an fitina masail eh, idan aka in kawai na faɗa muku ne gashi malamai sun yi zaɓani kaza ba a cika rikewa ba saɓanin aka ɗan tattauna kowa ya kawo abin da yake tsammani abin da ya sake na wani lokaci nake wannan tambaya <laughs> eh, to waɗansu malamai suka ce ya halatta mutlakan ba tare da kaidi ba tun daga shi aisha radiyallahu anha ta saye ta barira ba ce an yi mata kitaba kuma aisha radiyallahu anha ta saye ta da izinin annabi sallallahu alaihi wasallam tun da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi ishtariha washtariqi a wata riwayar hudiha kamar riwayar malik hudiha wa shtari'i ki karbe ta ki kafa sharadi so da wannan halacci ne na a sayar da na a saye ta ko ba halacci bane to ne ai ake magana su mutanen barira aisha daga wajen wata siya ta sayi barira eh ba daga wajen mutanen nata ba sun daga wajen iyayen gidan nata ko sun sayar da ita ko ba su sayar ba ba kwace sai mata ba hmm? sun sayar da ita saboda haka wannan ya nuna cewa wanda aka yi masa kontragin kitaba za a iya sayar da shi ko na'am maslahar barirar ita ta yadda wato ba mutlakan ba ba mutlakan ba in ba ta yadda ba in ba ta yadda ba za a iya sai da ita ba kamar su wato iyayen gidan barira ba za su iya sayar da ita ba bayan sun riga sun kulla mata kita ba dole sai barira ta yadda ko to eh to kaga wani kaulin kenan wani kaulin ku suka ce mutlaqan kamar yadda Imam Ahmad ya taba a zahirin hadisi waɗansu kuma suka ce a'a za a iya sayar da ita inda yardarta kamar yadda ka faɗa inda yardarta wanda yake wannan shine kaulin wanda daga cikin malaman malikiya kauli na biyu ya ce ba za a iya sayar da ita ba tunda yayin da aka rubuta mata kitaba an ba ta dama ta ta fanshi kanta ko idan wanda ya saye ta yazo ce na saye ki amma wannan kitabar da aka rubuta miki na bata ta baiwa ce ki bayan kuma da an ba ta dama ko ba haka ba sai suka ce tayar da ita warwarewar wannan alkawarin kitaban ne tunda zai iya in kace ba ba warwarewar alkawari ba ne ta yaya za a mutum ya sai abu sannan ka ƙayyade mulkinsa a kai ko ka ce ya halatta ka saye ta amma kuma dole ka ba ta damar ta inci kanta ta za a yi yanzu kamar a ce za ka sai gida ne za a sayar maka gida za a sayar maka gida amma dole wannan gidan idan aka sayar maka da shi sai ka sayar da shi ga wani eh ta gani an kayyade ka ko ba kayyade ba to saboda haka shine mashhurin mazhabar malik duk da yake a mazhabar malik babu nafsi daga malik akan wannan amma mashhur amma kamar yadda Khalil yace a cikin sharhin muktasar na Ibn al-Hajib yace yace da Ibn al-Hajib yace wala yuba wala yuba al-mukatab yace hadha mazhabuna mukatab ba a sayar da shi yace wannan ita ce mazhabaru kun ji ra'ayi na na uku kenan ko ra'ayi na hudu sai suka ce ya halatta a sayar da mukatab da sharaɗin cewar ba za a warware kitabar ba a sayar da shi tare da kitabar saboda haka shi ne saya ya riga ya sai abin da aka kayyade masa tasarrufinsa ne tun farko ala ya shiga ala ya shiga <laughs> kaga kamar yanzu yadda ake sayar da fili ne ko yanzu kowane fili idan gwamnati ta baka ba za a ce na shekara da tara ba ne ko amma kuma in ka tashi sayar da shi za ka sayar ma da mutum ba tare da la'akari da wannan sharaɗin ba hmm? <laughs> ko an ci shekara hamsin sai ka sayar masa hmm. duk da yake wannan dai ba shari'ar musulunci ba ce amma dai yanzu ya riga ya kusa ya zama to dai al'ada haka ake to wannan kauli na uku a kauli na hudu kenan a matabar malik shine yace da wannan sharaɗin kauli na biyar kuma sai suka ce ba za a yi shi ma a matabar malik ne suka ce ba za a sayar da bawan ba amma za a sayar da mukatabar eh na'am kontragin za a sayar ba shi bawan ba wato bashin da yake bi na bawan zai sayar da bashin ina fatan kun hararo rigimar da ke cikin wannan ko eh, kun tuna da bai uddaini bidai Allah ya taka ma alƙali alkali ya turo mun taujihi da ta'alil na bai uddai wanda na ce muku ban ga maganan malamai akan menene illar hana cinikin bashi da bashi ba ko eh to daga cikin waɗansu daga cikin fuqaha na malikiya sun fitar da cewa babu maslaha a cikin kowanne daga cikin tarfain kuma akwai gharar amma daga baya ma yi bayanin wannan mm. kauli a cikin mazhabar malikiya suka ce za a sayar da kitabar amma ba za a sayar da shi mukatab din ba eh wannan kuma ya dai in ka tashi in ka tashi ciniki ciniki ai duk yanda ka yanda yanda kama za ka sai mm, da kuka eh yawa kamar wannan kitabar tabarira akan tara akan uqiya tara wannan uqiya taran da take kan barira zaka iya sayar da ita sai ka sayar ma da wani shi ya baka kai kuma ka jira barira ta rinka baka eh ko da ka fara biya ko da akwai abin da ya saura a ciki na'am tana da haƙƙi haka suka ce suka ce tare da ba da haƙƙin shufa ga shi bukatar ta a to me za wani to amma ina ma'ana a ba ta haƙƙin shufa dama shekara tara take jira shi kuma so yake kuɗin sa yanzu so da idan kun san abinda ake ce ma discounting a turanci discounting wannan ainihin shine discounting kamar alal misali ka ɗaukar ma nnpc kamfanin nnpc ka ɗaukar masa dakon mota goma na fetur daga lagos zuwa kano za a biya ka ƙarshen wata abinda za a biya ka a ƙarshen wata alal misali miliyan ashirin amma sai ƙarshen wata an san nnpc ba su da taurin bashi ko suna da kuɗi ba su da taurin bashi saboda haka kana da takardar nnpc miliyan ashirin a ƙarshen watan february sai ka je ka samu banki ka ce ga bil ina ina da shi ina son kumin discounting sai ce to za mu baka miliyan goma sha kuɗi hannu mu mu jira nnpc ƙarshen wata sai mu karɓi miliyan ashirin ɗin ko ko ba haka ba shi ne ake ce ma discounting misali dai sayan bashi ne nnpc yanzu wannan mu'amalar mai hukuncinta eh na'am eh akwai akwai riba ta yaya ribar take a san kai kai kokari sai bayyana mana ya ribar take bashi miliyan sha tara zai biya miliyan ashirin ko ba haka ba wannan miliyan ɗayan ita ce ribar ita ce kudin ruwan a hassan riba ce saboda banki kamar sun ba da miliyan goma sha tara a yanzu za su jira su saurara ƙarshen wata a dawo musu da miliyan ashirin saboda haka kamar shi mai yin wannan mai takardar ta nnpc kamar ya karɓi bashin miliyan sha tara ne zai biya miliyan ashirin ko ba haka ba hmm. jiran da suka yi lada ne to kaji kun ji tuwarin wai jiran da suka yi lada ne in dai aka ci ladan wato kuɗi ba a cin ladan jira a kansa shi ne bambancin riba da ciniki ka gane bambancin riba da ciniki idan aka bar wannan kudin a hannunsu kudin haihuwa za su in suka yi wata daya kawai sai su karu da kansu ba dole sai an juya su ba to juya suka ta ciniki ne shi ya sa Allah ya halatta ciniki ya haramta riba abinda ake ce ma time value of money babu shi a musulunci saboda kuɗi ba sa karuwa da kansu sai an juya su ka banki ba sai da su juya kuɗi ba amma kuma suna so su karu ko ba sai ta su juya ba shine Allah ya ce wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba shine hikimar ciniki akwai juya kuɗi akwai taqlid riba kuwa babu wannan sarka shigar da mu cikin wannan bari mu tsaya a nan kun san shi kansa wannan matsalar da muka dawo discounting din tsallake muka yi muna cikin kitaba ne fa muka tsallako muka dawo nan <laughs> to su mazhaban malik suka ce ya halatta a sayar da mukatabar saboda haka wannan ukiya tara za ka iya sayar da ita tunda za ka iya sayar da ita amma da ke su mazhabar malik wato ba su haramta cinikin bashi da bashi ba ba ta halatta sayar da bashi ba ba bai uddaini biddaini ba nan muna cikin bai uddaini ne sayar da bashi kuma kamar wannan shine discounting ai takardar da yake da ta NNPC bashi ne ko na NNPC sayar da bashin ga banki to wannan cinikin riba ne to malik shi ma a matabarsa ba a sayar da bashi da jinsin kuɗin. kamar yadda ake yin wannan discounting ɗin amma idan aka tashi aka sayar da wannan bashin in na kuɗi ne sai aka sayar da shi da urulla da kayan wato kasuwanci ko kaya in aka sayar da shi da kaya ya halatta in ba da kuɗi ba an fahimta saboda haka yanzu kamar mutumin da yake da takardar nnpc ta miliyan ashirin sai ya zo ya samu kwantenarka raja abubakar sai ya samu kwantenarka sai ya ce wannan kwantenar taka kuka yi ciniki kuka yi cinikinta a kan miliyan ashirin sai ya ce maka ya saya amma za ka lamunce masa sai ƙarshen wata ga takarda ita za ka je ka karba a nnpc sai ka ce ka sayar ka sayar masa da kwantena ya baka takarda ba kuɗi ya baka takarda ya baka kai kuma saboda amincin ka san kan cewa kuɗin nnpc kama kuɗin hannu ne ba su da taurin bashi kana jira february ta zo ya fi maka kai haƙuri bisa ka je ka rarraba kaya a hannun mutane yau kana bin wannan gobe kana bin wancan ba su kawo maka ba kwantena ka gabaki ɗaya an sayar maka to shi irin wannan maliki ce ya halatta saboda a ciki babu riba ko akwai riba ba riba saboda haka bai uddaini biddaini ya halatta da urulla a afuwan bai uddaini ya halatta bil urul da urulla za ka iya sayar da urulla da sama da bashin ko ƙasa da shi ko daidai da shi hmm. na'am eh hmm. kayan a wajen ka miliyan goma sha tara ne ko ba haka ba ko? miliyan goma sha tara miliyan sha tara ne sai ka zo ni kuma saboda za ke min lamuni sai ƙarshen wata ce kayan na miliyan goma sha tara ne sai na zo na ce maka kayan nan naka miliyan goma sha tara ne amma ba zan iya biyan ka kuɗi hannun miliyan goma sha tara ba idan za ka lamunce min zuwa ƙarshen february miliyan 20 za ta shigo account miliyan ga takardar shaidar miliyan 20 za ka karbe ta daga nysc hmm? daga nnpc <laughs> nysc fakirai na suka ga <laughs> ce ga miliyan 20 ƙarshen wata ka je ɗan fifi kuɗi hannu za ka samu kaga sha tara ne amma ni na ce zan saye su a miliyan ashirin domin na samu fa'idar cewar ba zan je in nemo kuɗin nan tun yanzu in ce zan baka ba wataƙila da na karɓi kwantenan nan taka da zan biya miliyan ashirin ɗin wataƙila ni ina da kastoma wanda yake na ajiye shi na san shi ke baka san shi ba na rufe maka a shirye yake zai biya ni wataƙila miliyan ashirin da ɗaya amma ba zan iya ƙaƙaro wannan miliyan sha tara ba ka ba sai na karɓa a bashi kai ka je ka samu miliyan ashirin ni kuma kawai kastoma na wanda na ɓoye maka shi haka shi kenan sai in je in bashi kwantena ya bani miliyan ashirin da ɗaya ya halatta bil <laughs> oro <laughs> eh <laughs> ya shirya wani jin kenan na'am na'am eh mutum ne ya sayar da kaya wai lokacin ya tafi na'am kun wato mutum ne ya sayar da kaya a kasashen turai za a turo masa da dalarsa amma za a turo masa da dalar nan bayan wata ɗaya za ta zo ko? na'am? eh da swift copy kafin ya shiga account ɗinka da akwai t plus 2 watakila akwai t plus 2 kwana biyu sannan zai shigo account ɗinka kai kuma kana da buƙatar kuɗi saboda haka sai ka je ka samu ɗan kasuwa ka je wafa ka ce za ka sayar masa a kowace dala za ka rage masa naira biyar hmm? za ka rage masa naira biyar ko naira ɗaya al misali ana sai da dala ɗari biyar da sittin da biyar sai ka ce kai za ka sayar masa a ɗari biyar da sittin ya baka kuɗin ya jira su ɗin ya fada cikin akawunt ko shi ne tambayar ka sai ki yanzu wannan ya halatta eh na riban nasi'a an samu riban nasi'a ba ya dan biyar ba ya dan biyar hmm. tunda su za su baka kudi ba su karbi dala ba su karbi dala ba suna jira sai bayan kwana biyu kudi sun shiga account idan daga baya kai kudi suna shigowa account sai ka je ka cilla su wani waje to kaga shi kenan sai ya zamanto an mayar da shi rigima bai halarta ba to wannan kauli na biyar da na faɗa a cikin mazhaban malikiya suka ce ya halatta a sayar da kitaba amma aka tashi sayar da kitabar a sayar da ita ba da kuɗi ba da urur kamar yadda ka'idar suke wajen bai uddai kun san su bai uddai shafi'iya sun halatta shi mutlakan wannan discounting da muke faɗa ɗin yan shafi'iya sun halatta shi hmm? amma kaga ai riba a bayyana take a ciki riba a bayyana take a ciki saboda su shafiya abinda suke dubawa surar mu'amala ba sa duba asalin ma'anar mu'amala sai ce da dai surarta halal ce shikenan amma ko da wato a hakikaninta za ta kai ya zuwa ga haram sai ce a'a wannan kuma wani abu ne daban shi yasa suka halatta bai'ul ina a shafi'iyya da bai'ud dai. amma kamar yadda shekul islam ibn taymiya yake faɗa yake cewa mazhabar malik ta fi kowace mazhaba wajen toshe kafar shigar riba da abubuwa da Allah da yadda da su ba a cikin kasuwanci mazhabar malik ta fi kowace tsauri da tare dukkan gaɓoɓin kusa da ita kuma mazhabar imam ahmad ibn hanbal ita kuma mazhabar shafi'iyya tana da rauni a wannan babu to saboda haka wannan shine mazhaba ta biyar gangane da alkitaba to kun ga abin da ya na tsawaita duk da yake babu bayi yanzu ko ba bayi amma fahimtar yadda malamai suka saba akan matsalar cinikin almukatar sayar da shi shi ne ya kai mai zuwa ga masail wanda suke na zamani din nan hmm? to abin da sa ake karanta fiƙihu na malamai hatta abin waɗansu sai ji suna cewa ina yanzu akwai bayi za mu je muna karanta mukataba muna karanta mudabbar muna karanta muna karanta baiwa hatil aulad wane ne yaushe za mu bayan ba mu da bayi waɗansu suna ganin ɓata lokaci ake yi to rashin sanin wato sirrin ilimin fikihu ne shi a cikin ilimin fikihu abinda ake so ka gane ka gane tunanin malamai wajen fitar da hukunce-hukunce ko da wani abu sabo zai zo maka sai ka ga su yaya suka kalli wannan sai kai kiyasin annaziru bin nazir me kama da abu kai kama da mai kama da shi sai ka dace da hukunci wanda zai zama to ka gina shi a bisa asali ba bisa san rai ba abinda ta kenan muke karanta babin cinikin bayi da sauransu da sauransu ba wai dan akwai bayin da za a yi ba yanzu kaga a cikin babul mukataba muka fitar da masail waɗanda suke na su bai'uddain da makamantansu to gashi ma kuma gashi har masu dil ma sun samu dil a ciki Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ka ba mu ikon nisanta ka Allah ka sanya mu zaman to jagorori ga masu tsoron ka marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya masu neman masu bukatu daban-daban muna roƙonka Allah ka ga musu bukatun waɗanda kuma suke halin neman nasara a cikin jarabawa su Allah ka ba su nasara masu tafiye-tafiye muna roƙonka Allah matsaukakin sarki kai musu fatahi ka musa bude ka kai su lafiya ka dawo da su lafiya Allah ka yayi mana tsanani a cikin wannan al'umma ta mu ka sanya mana albarka a dukiyoyin mu ka sanya albarka a abincin mu ka sanya albarka a cikin girbin mu ka sanya albarka a cikin kwanan awon mu ka sanya albarka a cikin rayuwar mu da rayuwar iyayen mu da rayuwar zuriyar mu sanya albarka a cikin dukiyoyinmu bi rahmatika ya arhamar rahimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin